بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكي سعدوا وأن الله كشيما البركة أيو السبت بيو قوتا شعبان شكرا تأدبو ريادة ذري حدود ثلاثين دبيار وهجرا من زم الله صلى الله عليه وسلم على مكة زوا مدينة وندي دا نوان نعم؟ 31 ga watan biyar shekara ta 2014 miladiya muna cikin littafin muna ahkamul jana'iz na babban malami muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala muna cikin matsalan darasi na uku a cikin wannan littafi da yake bayani akan abin da yake zama wajibi ga waɗanda suka halarci mamaci bayan mutuwansa a daga ciki abin da ya kawo mana matsalan da muke kai shine su gaggauta biya bashinsa in ana binsa bashi a kan wannan matsala sai kai gaya mana tambiha ni faɗakarwa guda biyu mun karanta faɗakarwa ta ɗaya muna ta biyu ne lokaci ya yi a wannan ranar shine za mu ci gaba da matsala fa'ida ta biyu din ko kuma faɗakarwa ta biyu yake fadi afadat hadhihi ahadith anna almayyit yantafi'u bi qada'i ad-dayn anhu walau min ghairi waladihi ce wannan hadisan sun nuna mana su yi bayani akan cewa matacce yakan amfanu da biyan bashi da aka masa ko da ba ɗansa ya biya wannan bashi ba kuma da mu yi bayani akan bashi da abu da ya biya ma wani mutum da ya rasu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya akwai bashi aka ce eh annabi ce ku masa sallah ni ba zan masa sallah ba abu qatada ce zai biya annabi sallallahu alaihi wasallam ce to akan ka fa abu qatada kuma ya biya din biyan ya zama yayi to wannan hadisan sun nuna mana haka kenan ko da ba dan mutum ba ta ce annal qada'a biyan bashi fa'ul azaba anhu yana ɗauke azaba daga wanda ake bin bashi din ko da ba akan kan ba ɗansa ya biya masa bashi ba fahiya min jumlatil mukhassisati wa'annan yana da cin hadisai da suke keɓance wato faɗin Allah maɗaukakin sarki don mafi yawa aya za ta zo ta faɗi abu am sai kuma hadisai sai zo su keɓance wasu abubuwa ko kuma aya ta zo ta faɗi abu a dunkule hadisi sai ya gayyade mana ko hadisi ya zo ya faɗi a abu sai kuma aya ta zo ta nuna mana wannan khas ne ga wasu abubuwa daban to sai shi wannan hadisin sun keɓance wannan aya wa laysa lil insani illa ma sa'a domin aya tana nuni mutum ba zai samu sakamakon komi ba sai abin da ya aikata Abinda aya take magana wa laysa lil insan min al ajr illa masa ba wani lada da za a ba mutum sai aikin da ya yi da kansa amma kaga wancan bashi ba ɗansa ya biya masa ba saboda ɗansa yana cikin aikinsa ba ɗansa ba ne wani ne daban ya biya masa ba a dukiyansa ba amma kuma biyan ya fa'idance shi to kaga ya nuna kenan hadisi ya keɓance wannan aya da ta zuke nuni mutum bai da komai daga lada da zai samu sai aikin da ya yi ga kuma hadisin na biyu da ya zo kuma akan wannan din da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi idan mutum ya mutu duk ayyukansa da ake bashi lada su yanke duk wani aikin da da yake samun lada to ayyukan ladansa ya yanke sai ayyuka guda uku kawai kaga na wanda biya ma wani baci baya cikin wannan uku wanda ba da in ba da ba an gane baya cikin uku amma kuma da aka biya bashi an ɗauke masa azaban to kenan shi ma hadisin ya keɓance mana wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutu ya mutu ayyukan su yanke sai uku daga ciki akwai ɗa na gari da zai dinga ma babansa addu'a yayi sadaka mai gudana ko kuma ya rubuta littafi ko ya ilimi da ake amfana da shi wannan abu guda uku shine zai dinga samun ladan imana daga ranar da mutum ya rasu to duk wani aikin alhairi da aka bashi lada su sallah su zakka su azumi su hajji su kyauta da yake sadakoki to daga nan ladan in ɗari ne daga ɗarin an kulle a ɗari ba ɗari ba za a ƙara ma ɗari da ɗaya ba ya tsaya kenan shine abin da ake nufi sai wayannan guda uku su ne za su dinga kullum ana gara masa lada kullum ana yana samun lada kamar kaga wannan na biyan bashi baya cikin uku sai to kaga ya keɓe mana ya keɓance mana wannan shi ma hadisin da yake nunin haka kenan wani hadisi ma musulmi ya roito hadisi sai mai littafi fadi walakin walakin alqada anhu shay'un wata sadduka an shay'un akhar sai ce to biya ma mutum bashi wani abu ne daban yi masa sadaka kuma wani abu ne daban bi ma'ana ka yi sadaka ka ce Allah ya kai lada wajen wane ko ne yana zaman kansa mun ji yanzu a hadisi ya halatta ya inganta wani ya biya ma wani bashi kuma biyan ya inganta za a ɗauke masa azaba na wannan bashin da ya ɗauko ko wani ya biya masa to sadaka fa muna da wannan dalilin da ya nuna yin mutum bayan wani naci ya mutu ka yi sadaka da wani abu ce Allah ya kai lada wurin wane cin akwai dalili da yake nuna haka shi ya sa mai littafi ya kawo wannan akwai sabani mai yawa mai ƙarfi daga malamai akan cewa shin ladan eh, sadakan ɗin zai kai ma mamacin a ɗauki kuɗi a ce wannan sadaka na yi ma babana ne banda da da an kebe shi shi zai iya yi wani mutum daban sai sadaka ya wannan na yi Allah ya kai lada waje ne ko zai yi karatu alkurani Allah ya kai lada waje ne da yawa malamai su ibnu taymiya imamu shafi'i izu bin abdussalam sun ce balada ba zai taba kai mu mace ba imamun nawawi da yawa sun karbo sun ɗauko sun faɗi sun ce ladan sadaka ba zai kai masa ba ai tun da aikinsa ya yanke sai guda ukun nan su kenan kawai saboda haka ko an masa zaka ba zai kai mishi ba wasu suna gani zai iya kai masa ko da ba dan sai masa ba amma in ɗansa ne ba yi sabani akan wannan ba shine mai littafi zai magana anan sai ke faɗi fa innahu shi sadakan akhassu min tashi biya wani bashi a khassu min sadakati ya kebe da ba daya bane da sadaka wa ganna qala ba'dhum al ijma' ala usuli sadakati ila al mayyit mutlaqan ce wasu daga cikin malamai sun ce ijma'i ne in wani yayi sadaka ya ce ladan Allah ya kai mawa ne zai kai masa kai sai ko da ba dan sa bane wasu malamai sai wani littafi ce fa in sahha zalika idan har shi ijma'in da suka ce ijma'in ne ya inganta matsayinsa na ijma'i fihi akan wannan shikenan ce amma in bai inganta a matsayinsa na ijima'i ba to fal ahadithu allati warada fi tasadduqi anhu hadisai da suka nuna akan cewa in aka yi ma wani sadaka lada zai kai innama muriduha fi sadaqatil waladi anil walidayn suna magana ne akan sadakan da akan iyayensa kawai in gane shi yasa ko da azumi ne ma malamai da yawa sun ce ba wanda zai rama ma wani sai da zai rama ma mahaifiyarsa ko mahaifinsa wani daban ba zai rama masa ba ko azumi na alwashi da yayi wanda suka yi ittifaki ana iya rama mutum azumin alwashi da yayi zai yi ya mutu bai yi ba to wani za a iya rama masa bashi ma akwai hadisi da ya zo ya nuna annabi sallallahu alaihi wata mata ta zo wurin ce mamana tana da bashi ta mutu bata biya ba in na biya zai iya ladan zai kai mata kaga sai da zo ta yi tambaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh zai iya kaiwa to kaga kenan wannan ga yaya kenan wa huwa min kasbihi ma yaya kuma aina daga cin aikin iyaye ne an gane don wa laysa lil insani illa ma sa'a alwalad kuma min sa'i walidaihi aikin iyaye ne wannan dan yana da cikin aikinsu to shi baya ciki yayi musu za su karba bi nassil hadisi da hadisin da yazo haka akwai hadisin da yaso ai shi da yana da shin kasbil abi haka hadisi yazo da nassin a haka ne yasa shi bi nassil hadis fala yuzu qiyasul gharibi alaihi man shi baya halatta ya qiyasin wani mutum daban akan yaya an gane na'am sai yake fadi ma'al fariq li'annahu qiyasun ma'al fariq sai shi qiyasi ne tare da abubuwa mabambanta kama huwa zahirun kama yadda yake a bayyane don a yi kiyasin da da mutum ya haifa a kan wani mutum daban ce kiyasi ne wanda abubuwa daban-daban ne don da yana cikin wanda annabi ce wanda zai mutum zai dinga samun ladansa bayan bayana sai ya tarbiyyantar da dansa tarbiyya na gari ya yi aiki na gari ana sha Allah ya saka da alhairi ana godiya yana mutane alhairi saboda tarbiyyar da babansa ya masa baba zai dinga samun lada kullum saboda aikinsa ne wannan dan tarbiyyantar da shi nashi ne biya masa kuɗin makaranta duk aiki ne wannan kai ta bugun jiki don ka samu ɗan ka yi karatu aikin ka ne ka ciyar da shi ka tuhatar da shi ka yi bashi lafiya duka wannan aiki ne an gane to shi yasa idan ya zama mutumin kirki yayi aiki na gari to ban zai samu lada kai tsaye to musamman kuma in yana masa addu'a to shine daga cikin ayyukan da za su dinga uba zai samu aikin sa ne yake samun benefit ɗinsa ne dama an gane to sai ce ba a kiyasinsa kuma akan wani mutum daban bare wanda ba da ba wala qiyasa sadaqati alal qada kuma ba a kiyasin sadaka akan biyan bashi li'annahu li'annaha a'ammu domin biyan bashi a'ammu ko aminhu kama zakarna yafi gamewa akan sadaka وسيأتي ما li وسيأتي لهذه المسألة ziyadatu بيان في المسألة wannan matsala akwai inda ya zai kawo bayani kawo maganganun malamai da suka ce ya halatta a yi kuma ladan zai samu kai ga mamashin da wanda suka ce ba sa halatta da madogaransu da kuma tsaunin raji dama kullum abin da yake yi kenan baya faɗin maganin guda biyu ya kawo su ya bar mutum haka ba sai ya kawo masa raji kuma bayani abin da ya sa ya rajjaha wannan bayani kuma wannan shine dalilai da yawa da suka suke ko a hankalci mutum ya tsaya ya tunani zai ga abin da ya zai tafi kenan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yadda muke so wani ya samu lada annabi ya fi mu son wani ya samu lada. ko da mu taba jin ya ce a yi wani abu irin wannan don a kai lada a wurinsa ba abin da yake yi kawai addu'a ko ya yi umarni a yi addu'a ko kuma shi yayi addu'a ko da najashi ya mutu a matsayinsa na sarki da bai a yi masa sallah ba ma bai ce a masa sadaka ba an ce kai a tashi a yi masa sallah a yi masa addu'a ya mutu ko to duka haka khadija na yi bayani a kanta ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so fiye da khadija shi yasa bai aure ba lokacin da take da rai sai bayan rasuwanta har bayan ya yi aure yana tuna ta har aisha tana jin haushi ta mutu bayan kuma an allah ya canza maka da budurwa kuma kana tuna da wanda ta mutu na sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta yi mun abinda ba wanda ya taɓa mun irin wannan lokacin da nake bukatan taimako da dukiya da tunani mai kyau da wanda zai karfafa mun duka ta taimaka mun da komi da komi ke faɗi ba wanda ya taimake da dukiyansa daga abubakar sai ita khadija ne annabi ya yi sadaka a ce lada ya kai mata ya tara a karanta mana ƙura'ani duka bai yi ba to kaga tun da bai yi ba da kuma hanyar da ya kamata ya yi to sai mu tsaya da dama ibada ake duk abinda malamai suka ce abinda za a samu lada a kansa to mutum ba shi zai kirkiro wannan abun ba nassi ne ke jira shi in kai kaza lada zai samu in kai kaza lada zai samu tawakkuf ake yi sai a tsaya sai lokacin da ka samu nafsi da yace kai kaza duk wane ya samu lada ko duk ka samu lada sai kai idan ka kirkiro to ya zama man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu kenan binda bai littafi ke so ya nuna mana na shi akwai bayani akan mas'ala rabi hadisi na hudu akan gaggauta biyan bashi ga mamashi an jabir aidan hadisin jabir bin abdullahi radiyallahu anhu anna abahu istushida yawm uhud babansa yayi shahada a ranar uhud a san da ya gabata nayi bayani a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuwa a tashi aje uhud da daddare baba ya kira jabir shi kadai ne ɗansa namiji sauran matan duka guda shida mata ne to jabir ne kawai namiji kuma yana matsayi yaro bai kai fi shekara sha hudu ba zuwa sha biyar sai ke kira ce bani da wuri mutum da yake da girma a raina bayan manzon Allah sallallahu alaihi sai kai ce ba don matan da za mu bari a baya ba ba wanda zai kula da su da na saka a gaba kai shahada tukuna kafin ni in yi tawa ce amma ni ina ganin kaina ni ne farko wanda za a fara kashewa a wannan yaƙi saboda haka kula da ƴaƴanka mata wanda ɗanninka ko da yayyinka duka nan kuma akwai basussuka da ake bina shine wannan hadisi kenan yau ma'ukudin kenan wata raka sitta banatin baban jabir sai bar mata guda shida wata raka alaihi dainan kuma ya karbe bashi akan jabir din ce wani yana bina wani yana bina wani yana bina gikonan da binin mu in tai ka je bayan an girbe ta a biya masu bashi bashin talatin wuskan wusuki guda talatin kama ce buhu talatin misali Abin da ya bari kenan fashtaddal gurama fi huquqihim jabri ce da babai ya mutu tun kafin ma lokacin girbin gona yayi sai mabasa suka zo fa suka matsa ma jabir kasan baban babanka muna bin sa bashi a biya mu bashin baban da yake bin mu shikenan abba jabir ke fadi falamma hadarahu hadarahu hadadun naqal lokacin da girbe da binai yayi lokacin sa yayi أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سين زوما النبي صلى الله عليه وسلم فقلت سينك فدي يا رسول الله يا من زوم الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد كاسم بابانا فيا شهادة أرانا أحد وترك عليه دينا كثيرا كما يا برباس السكامة سيوا wa inni yuhibbu an yaraka alghurama ina so mabasa zo su ganka don su samu ka ga yi musu magana kada su su ya zama mun girbe gona ba iya biyan su ba wasu su kasa hakuri ka ba su baki su zo su ganka ya rasulullah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa izhab fabaidir kulla tamrin ala hida ce ka in ka girbi gonan ka je ka sa kowane dabino ka ware shi a gefe da tuli tuli ko shuri shuri ko kuma dami dami ka haɗe su a kowane a kwandonsa daban ka aji sannan in ka gama sai ka kira ni fa fa'altu ya bi sai na aikata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara summa da'autu sai na kira annabi fagada alai sai na kira kai masu su sukan ku zo ga mun gonan mu kowa ya zo ya ga abin da za a iya bashi fagada na hina asba annabi sai yayi yau sammako a lokacin da ya wayi gari kenan sai a shi ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama da ya aka wayi gari sai annabi yayi sammako falamma nazaru ilaihi su masu bashin da suka zo suka ga abin da aka girban da abin da kuke suke bi wannan yaro akan wannan ne zai tara mu duka saboda sun ga yanayin abin da aka girba kuma sun sun kowa ya san abin yana gani in za a biya shi kaɗai ma bai isa a gama biyan sa ba amma ga shi an tara su to shi yasa dama abin da Jabir ya tsorata kenan shi su zo wajen annabi yi musu baki yayi musu mai basu baki yayi musu magana ke sai suka ilaihi nazaru ilai نظروا إليه أغروا بي تلك ce mu zuwa biya mu bashi mu falan ma ra'a ma yasna'una annabi ya ga abin da suke yi hararan jabir da suke yi A atafa haula a a'zumiha baydaran talasan sai ce ina babban ya duba sai ga wanda yafi girma shurin tarin da yafi girma damin da yafi girma sai kewaye wannan damin so uku wanda yafi girman wa da'a fi samariha bil baraka sai ce ya Allah kai albarka a wannan damin kai albarka a wannan ya'yan dabino ya Allah kai albarka a ya'yan dabinon nan sun majalasa alaihi sai zauna a kai a kan abin nan ɗin ko mu ce kwandon ko buhun dabino sai zauna a kai sun maƙala sai yake gaya ma jabir udu ashabaka ka kira abokan ka mabasan su zo su karba fama zala ya kilu lahum ce kai nawa ake ka? ce buhu biyar ce tozo a bashi biyar kaifa nawa shida shi ma a bashi kaifa uku a bashi fa ma zala yakilu in ji jabir radiyallahu anhu lahum hatta adda amanata waliji har Allah ya biya amanan babana ya bada gaba daya jabir ce wannan yadda annabi ya zauna ban ga kaman ko dabino daya an ɗebe shi ba cikin wannan buhun da aka zauna a kai yadda yake haka annabi ya tashi ya bacci kuma an biya kowa da kowa sai kaman bai ba ma'aikomi ba wa ana wallahi radin أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجو إلى إخوتي بتمرة جابر شيء كمني والله أنا أير أنا يدّا a biya mabasan in koma ba komi tare da in je mu zauna tare da yan uwana ba da komi a haka shi ya zo a biya su abinda za a biya ya koma empty ya yarda da wannan a ransa don dai a biya hakkin babansa da ya gaya masa ce fasallamat والله البيادر كلها النبي صلى الله عليه وسلم كلها حتى إني أنظر إلى بيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دك سورا فسلمت سينك ɗauko su سورا دمي دمي ko buhunan da suka rage ce babu ko ɗaya da aka taba wannan da annabin ya zauna a kai ina kallonsa ka annahu lam yanqus tamratan wahida kaman ko dabino ɗaya ba a zare ba kuma an gama biyan su fawafaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib a ranar aka gama biyan mabasa muka dawo da sauran sai ne sauri na je masallaci ne sallan magariba tare da annabi sallallahu alaihi wasallama zakartu zalika lahu fa ka sai nake gaya ma annabi abin ya faru nan fa sai annabi yayi dariya sai ce je ka gaya ma abubakar da umar fa qala iti ababakar wa umar je ka samu abubakar da umar ka basu wannan labari abin da ya faru da dabinonka da mabasa kuma gashi ba kaman ma ba a yi komai ba fa qala sai gaya masu abubakar da umar sai laga da alimna sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sana'a an sai kunu zalik mun tabbata mu dama in annabi haka abin da ya faru din ya faru saboda mun yadda mun san annabi sallallahu alaihi wasallam na da mu'jiza da ba wanda yake da irinta domin san haka din zai faru iyayi abin da yayi din in ji abubakar da umar radiyallahu anhuma a kaga wannan hadisi ya nuna kenan bayan mutuwa farko abin da za a yi shine maganan bashi me yasa ba a biya sun zuni ba saboda abin da za a biya da shi din dama gonan ne aka karba saboda shi shi ma dama baban kafin sai gonan yayi lokacinsa ne kafin a biya to kafin ya mutu din sai ya gaya ma jabir din in gonan nan yayi fa ga wanda suke bi buhuna kaza kaza na dabi ne sai aka biya da wuri wannan shine muhallu shahid din na hadisin da muka karanta Imam Buhari da Imam Nasa'i da Abu Dawud da Ibn Majah da Baihaqi da Ahmad da Darami suka rawaito wannan hadisin. hadisi na biyar da yake bayani akan biyan bashi bayan mutuwa qala shi ma daga jabir dai radiyallahu anhu shi annabi sallallahu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya koma fa yakhutubu annabi ya kasance zai tashi duk wani abu ya faru sai ya huduba fa yahmadullaha ya gode ma Allah wa yathni alaihi ya yabe shi bima huwa aluhu ahlullah da abin da ya cancanci ya gode ma Allah madaukin sarki wa yaqulu bayan haka sai ya fada man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la inna khayral hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wannan shine wanda ake kira khutbatul haja da annabi ke duk wani abu da ya faru to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara jama'a wannan zai yi ana kiran shi khutbatul haja imamu nasiruddin albani ya yi littafi musamman mai zaman kansa akan wannan khutbatul haja ne an gane to wannan ita ce daga ciki kenan bayan ya karanta wancan ayoyin inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu har zuwa karshe ya ayyuhan nasu taqu rabbukum ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqati ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan zuwa karshe ayoyi sai wannan daga nan shi kenan sai ya faɗi abin da yake so sakon da yake so ya isar to duk abin da ya faru to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka inji jabir bin abdullahi wa kana idza zakara sa'a annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake wannan huduban idan har ya ambaci tashin kiyama rad ainahu idanunsa za su yi ja sosai wa ala sautuhu sautin sa ya daukaka washtadda ghadabuhu shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta za ka ganci yayi abin nan kaman ka annahu munziru jeshin kamar wanda yake gargari wato yi sojoji bayani akan za je a haɗu da abokan gaba Yaqulu sabbahakum wa masakum sai ya annabi amfani da waɗannan kalmomin bi ma'ana barkan ku da yamma barkan ku da sai haka shine ma'anan sabbahakum wa masakum kenan man taraka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masu man taraka malan fali warasatihi duk wanda ya bar dukiya daga cikin ku ku sabaina ya risu ya bar dukiya to dukiyan nan fali warasatihi na magadansa wa man taraka biya'an aw dainan fa alayya wanda ya bar iyalai wanda ba su da komai sune biya'an aw dainan ko ya bar bashi fa alayya wa ilayya a kaina kuma ni zan biya in annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya samu buɗe sai ya zama haka yake yi baya ma tambaya ana bin sa bashi eh daga kudin baitul mali zai dauka ya biya shine fa alayya wa ilayya amma ya bar dukiya fa na iyalansa wannan kaga adalci irin na addinin musulunci kenan a biya masa in kuma yana da shi kuma iyalansu amfana to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ke fadi wa ana wali aula bil mu'minina ni nafi kowane mumini akan kansa wato akan kula da shi kansa din saboda wanda zai tsirtar da mutum daga wuta ya kai zuwa ga aljanna ya fi shi son kansa kenan to ni nafi kowa daga cikin muminai wannan hadisi imam muslim da nasa'i da bai haƙi su hadisi ah, wanda da wannan lafazin وفي الباب أشكين باب عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما أقوي حديثي لغا شكين أبو هاري دا مسلم لغا أبي هريرة دا وسنسو حديثي نشيد دا يكينون هكا حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كينون دي شوى أنا بيا مموشي باشي باي متوى شيني أبو النزائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فانا وليه ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم تدوان دي هاو كباجي لنشن الأمة kaga in ce al'umma ta kenan har mu za mun shiga kenan ba wai sabban sa kawai ba man hamala dainan ko man hamala min ummati dainan duk wanda ya dauki bashi daga cikin al'ummata ثم جهد في قضائه yayi ƙoƙari wajen biyan bashi ya karba dama don ya biya kuma ya bi hanyar da zai biya biya din bai samu ba famata sai ya mutu walam ya qadhi bai biya wannan bashin ba fa ana walihu ni ne majibincin a ranar kiyama inji annabi sallallahu alaihi wasallama amma da sharadi ya yi kokarin biyan wannan bashi ثم جهد في قضائه ya yi kokari wajen biya bai samu ya biya ba to annabi sallallahu alaihi wasallama zai jibe shi ba za a kama shi da wannan bashin a ranar kiyama ba kuma in ma har ya yi kokarin to in Allah ya yarda Allah zai ba shi dama da zai iya biyan wannan bashi don annabi sallallahu alaihi wasallama wani hadisi duk wanda ya karbi bashi da niyya zai biya to Allah zai zai taimaka masa ya biya wanda ya karba da niyyan ba zai biya ba kuma to za a hana shi samun abin da zai biya din zai samu ba ta dama ya karba ne shi shi kenan kawai to annabi sallallahu alaihi wasallama shine waliyinsa kuma wannan duk wanda yake mu'amala da mutane na yau da kullum zai gane haka ne wanda ya mai da bashi ita ce ɗabi'arsa to duk samunsa kuma ba zai rubu da bashi ba dama shi abin da yake bukata kawai ya samu shi ya samu na banza ne tunda da Allah ba ni bashi zuwa sati biya sai ai wata biyu baka gan shi ba ya gama yana gama da nan sai ya sake fada wata wani anguwa sai ga duk abokan da yake da su bai wuce wata uku da abokanansa an rubu ya sake fada wasu kuma gashi da son kuma da farin jinin yin abokai saboda ya kara taka ma kansa irin wannan wahala sai ganshi da ya je ya lallabi mutum kawai sai su zama abokanai sai ya karbi bashi sai ya kara gaba da an zo ana neman sa shawa ah, mai kake wani ba na ganin sa kwana ba ne ai ma ba na ganin sa ah, in ana tari ni ya karbi wani abu ne ana shi ah, to ni ma ya karba sai ga ana ta tabadu to mafi yawa irin wannan ba zai samu biya ba To Allah madauki sarki ya taimake mu ya ba mu ikon wato fin karfin irin wannan abubuwa kuma ya taimake mu akan son biyan bashi saboda bashi kamar yadda muka ji a baya wahala ne ga mamaci in ba a biya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko da wani yayi alkawari zai biya in dai ba a biyan ba to akwai wahala don mun ji hadisi na abu qatada da mutumin da ya mutu annabi ya ki masa sallah cewa sai an biya bashi abu qatada ya dauka ce zai biya annabi ce kai ka biya akan dukiyanka ce eh kai za ka biya akan dukiyanka eh kai za ka biya akan dukiyanka ce eh shikenan nan yi sallah gobe suka haɗu da abu qatada yake tambayan abu qatada ka biya bashi abu qatada ya ce fa jiya ne ya rasu ya rasulullah annabi ya shiru washe gari suka haɗu ka biya ce e ce to alhamdulillah yanzu ne fatan sai sanyi daga azaba a gano duk da haka akwai azaba akwai wahala to wannan shine kuma karba da niyan biya to taimakon Allah yana tare da wannan mai karban karba ba da niyan biya ba akwai wahala kuma shi ma ba zai samu abin biya ba wannan shine abin da hadisin na yake nuna mana kuma kafin mutum ya samu wannan daukewa na annabi din sai yana da kokarin da zai kamar yadda annabi ya faɗa wani hadisi da ya yi layya ce ya Allah wannan nawa ne da iyalai na da kuma al'ummata to sai malamai suka ce wanda bai samu ba rashi ne bai yi layya ba ya shiga wancan ladan wanda yake da shi zai yi yin na suna amma na layya ne ba zai iya ba to irin wannan ba sa shiga wannan na annabi sallallahu alaihi wasallama an gane duka sai mutum ya nuna ƙoƙarinsa na jahadu ne lanahdiyannahum subulana kullum haka al'amari yake sai ka yi kokari za ka yi abu to ne sai ka shiga cikin abun nan niyan ka ake kallo sai a ka saka cikin masu kaso mai kyau in kuma dama mutum ya karba to an san Allah wanda yake mai bada abun ya san niyan mutum in gane wani abu ya taba faruwa da ni wata rana a wani nan kaduna na wani littafi ne na ara a hannun wani mutum aboki na sosai to na babansa ne shi ma tafsiri ne na jalalai ne to lokacin na karatu a bakar gume college bani da shi kuma muna yin sa sai ni ce za mu jaraba ya bani aro sai bani aro kuma mamaki na tsaya zauna a class na karatu ranar juma'a na shiga masallaci zai sallah sai ka dauke littafin shikenan to dama ya muna ba shi lokaci da zan kawo masa muka azu sai ke tambaya na littafi har yanzu nishe mai ban gama ba har yanzu zan kawo maka ni kuma niyya na zan siya ne in ba shi littafi ba zan taba gaya masa an sace ba yi kenan na shiga kasuwa nan ciciniya farkon dawa ciciniya kenan na ke tambayan irin wannan littafi din sai ka ce mun babu na sake zuwa ba sati daya na tambaya aka ce babu amma sai mai littafi ce in Allah yadda zai tafi Sokoto in je zai kamo ya gane wanda nake nufi irin ana tafsir Abubakar Gumi din nan wanda yake da karatun Qur'anin a tsakiya sharhin kuma a gefe gefe amma kuma karatun warsh ne sharhin ne shine na hafsu shi irin shine kuma irin shi nake so shikenan bayan sati da sake komawa sai na samu an samu littafin mai shagon kuma baya nan shi yaron da ke wurin kuma bai sun kudin littafi ba sai na dawo muka sai muka da wani mutum ya zo masallacin juma'a yana sai da littattafai sai nake mai don Allah ga littafin da nake so a siyo mu yaushe zai samu mun sai ce zai tafi sokoto in Allah yadda zai samu wannan littafin ashe wannan sai mutum shike ma baban wancan mutumin din littattafai yana saya shi wanda na aro littafi a hannunsa ban sani ba bai sani ma akwai wani abu alaka da ni ba ni ba ban san suna da alaka ba ce don Allah in ka je ka sayo mun ce in Allah da sati mai zuwa zai tafi zai sayo mun ya tafi ya siyo littattafai sai kai ma wancan da ke kai ma littattafai dama ya saya sai kai mishi shikenan so wanda ya ara mun shi dan mutumin sai ke sai shi mutumin sai ke gaya masa ai wannan nawa ne ni na aike shi ya sayo mun shi wanda ya ara mun din su ce na wane ne ce ai na san shi ce ya baka kuɗi ne sai sha bai bani kuɗin ba sai ce nawa ne sai gaya masa kuɗin sai ɗauka ya biya shi sai wanda ya ara mun littafi ya ɗauka ya biya bayan kwana biyu muka rubuta sai ce dama yana nema na sai me ya faru sai ce akwai wani da ni ce kawo mun littafi ni ce shi bai ma san shi wannan littafin bane da niki da ya ara mu wanda yake tambaya na ina cewa zan kawo masa sai ni ce sai ce mun zo na je na same shi sai dauko littafi sai ya bani sai ce wa wa ne mai sai da littattafai ne wanda shi ke kawo ma baban su littattafai ya zo ya ce wannan littafi na ne ya zo inda zai same ni a masallaci muka duba bai ganni ba amma ni na ce mai ya sayo mun ya dauka ya biya sai ce nawa je muka ce kaza ya sai mun ne ka sai mun ce to dama naka ne ga littafin ka an gane to abin da ke so in kana da niyya mai kyau Allah zai iya fitar da kai kolo ka gani niyya na sai na siya in gaya masa an sashi in kai mishi amma ko ga iko Allah Allah sai kai shi shi din ya sake saya shi ya sayi mun ma sadaka shi to littafin babanka ne gashi ka maida masa an gane wannan da ni ya faru da ni wallahi a nan Kaduna Rimi Kulai din nan to kai ne yake zama a Rimi Kulai to abin in mutum ya karbi abu da niyya zaka biya insha Allah Allah sai ya baka hanyar mafita da zaka yi irin wannan wa mai yattaqillaha ne eh yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib bana son gaya mai ma saboda ina sun ina gaya mai ma zai ce ya yafe zai ce ba wani abu kawai amma ban son gaya mai nace sai na siyo kafin gaya mai ansa shi ce me yasa ban gaya mai ansa ba ce ba zan gaya maka bai sai na <laughs> kawo maka to iko Allah kenan to babban abu shine wannan hadisi yana nuna mana kuma abun ya faru ni da ni a aikace na gani shi yasa na yadda duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza an kai shi zai yi to haka din ne tabbas to wannan shine abin da ya kamata kenan mutum ya karbi bashi da niyan zai biya to annabi sallallahu alaihi wasallam shi wa an fa ana waliyuhu ya karba da niyan zai biya ba shi kenan shi ma wannan shine babi na karshe kenan a babi na hudu ma yajuzu lil hadirin wa ghairihi abin da yake zama ya halatta abin da ya halatta ga waɗanda suke wurin bayan mutuwa nan ma ya juzu ba wajibi ba ne ba sunna ba ba haramun kuma ba ya halatta a yi shi in ba yi ba ba wani abu wanda ya yi ba za a ce kuma ya samu ko wata lada ko kuma zunubi ba shine ma'anan ya juzu kenan ya halatta a yi shi an gane dama alhalalu shi ne daga cikin ahkamul khamsa ne akwai almenene abin alhalal ko alhalalin shi ne wanda yake daidai ne da yi da bari duk ɗaya ne kamar shin kaza sun da ya ci kaza ba a ce yana da lada kaza ya ci kaza tun da bai shi ba ba a ce yana da zunubi iri kaza to shine ya juzu kenan ya halatta ga wanda aka yi masa risuwa bayan risuwa ya yi wa'annan abubuwan da mai littafi ya ambato in mutum ya yi su ba laifi na farko shine wa juzu lahum kashfu wajhil mayyit wa taqbili ya halatta su buɗe fuskan mamacin kuma su sumbanci mamacin sumbanta a nan ɗinsa ko a nan ɗinsa ko a fuska dai nan mafi yawa tsakanin goshi haka nan ga kan hanci nan ne ake sumbanta ya halatta wal bukawa alaihi amma muna iya yi kuwa mutu ya mutu barin gidan ma wasu suke yi wallahi ba sa so su shiga daki sai ga duk yan uwan kowa yana kaujewa <laughs> in ka je masa zo ka taya mu wankewa in ya tafi kaman zai je naɗe hannun ka daina ganin shi nan <laughs> sai ka kaman zai je naɗe hannun sai ya dawo sai ka rasa shi bai zo ya taɓa kuma babansu ne watakila to yin haka din ya halatta kuma ana iya yi daga gawa a sumbanci gawan wal buka'u alaihi yi kuka a kansa salasatu ayyami salasatu ayyamin na kwana uku kuka ba na ihu na birgima ba kuka normal kuka da an ce ya halatta a yi shi wa fi zalika akwai hadisai da yawa akan haka hadisi na farko Jabir bin Abdullahi shi dai yana bamu labari lamma qutila abi lokacin da aka kashe babana ja'altu akshifu at-tawba an wajhi wajhihi wa abki ko abki sai na kasance ina bude fuskan babana kuma ina kuka wa ne mutanen gidana mutanen mu sai suka hana ni wan la yanhani annabi baya hana ni saboda ba birgi ma nake ba ihu nake kuka ne irin na hawaye na bakin ciki rabuwa da masoyi irin wannan kukan ba hana yin wannan ba za a iya yi annabi ma yayi wannan lokacin da ɗansa Ibrahimu ya rasu an gane to kenan jabir ya yi wannan annabi yana hana bai hana ba dama yana daga cikin abin da ake kira sunna ko hadisi sabai su aikata wani abu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi bai hana su ba wannan ya zama hadisi da malamai suke kira hadisi taqariri tabbatarwa wannan abun a addinan shi ya halatta yin shi in dai annabi bai hana ba don bai ga abin da ba haka bane shiru shi annabi sallallahu alaihi wasallama فأمر به النبي سي النبي أمرني ko fara وفرفع sai aka daga shi fa ja'alat ammi ko ammati fatimatu tabki sai ga ammi na fatimatu ta kasance ita ma tana ta kuka tana kuka annabi bai hana ta ba saboda kukan da take yi ba irin wannan da aka hana wanda aka hana niyaha wannan kuma albuka buka za a ga ko a sallah sai ce malami yana karatu yana kuka ko yana sallah yana buka niyaha kuma ihu da kididdige tawon ayyukan mamaci ya mai mana kaza ya wane mu iri wannan da ake daukan hayansu to wannan shine wanda aka hana فقال sallallahu alaihi wasallama sai وسلم ke gaya mata أو aula tafkin. ko ki kuka ko kada ki ma zalatil malaikatu tuzillu malaiku suna nan suna masa inuwa bi ajnihatiha da fikafikansu hatta rafa'tumu har lokacin da kuka daga shi daga wannan wurin ma'ana malaiku suka zo suka nan baban Jabir inuwa an Jabir shi yana daga cikin manyan sabbai da suka yi wannan shahada din na fada a satin da ya wuce jabiri ce bayan wata shida ya zo ya haƙa ramin da aka sa baban ya canza masa saboda mutumin da aka haɗa shi hankalinsa bai kwanta ba bayan wata shida ce na samu babana a yadda yake bai canza ba illa kawai gashi da ke nan kunninsa inda ya kwanta naga sun canza ban da shi duk yadda na sun babana da gashin jikinsa da komai haka na ganshi in ji jabir radiyallahu anhu wani malamin mu a madina na na karatu a lokacin da yake mana shi shekara hamsin da suko shi an taba yi wata ambaliya ruwa a nan baki'a ta tone wasu mutane sai sun samu mutane a yadda suke tun zamanin annabi haka sabbai a nan haka ya gaya mana ce su da su duk a ce aka je aka mai da su a nan baki'a ne saboda ka rashin rubewa yana daga cikin sifofi na wali masoyan Allah waliyan Allah kaga baban Jabir babin da ya shafe shi kwanaki kuma a Syria an ce akwai wani masallaci da yake sahabbai suke aka ji aka yi bombi masallaci an samu ga wani mutum a yadda yake yadda aka binne shi ba abin da ya rubi a jikinsa ya kai shekara daya zuwa biyu a tun da aka fara faɗan siriya wani masallaci ko masallaci khalid bin walid ne aka ji aka yi bombin ɗinsa daga ciki aka gano aka ga gawo wani mutum daga cikin tun zamanin sahabbai don akwai sahabbai suka rayu a siriya da yawa da sham ɗin nan sosai sosai to kaga baban jabir kenan radiyallahu anhu mala'iku suna masa inuwa kamar yadda jabir ya fara hadisi na biyu na mai karasa abdullah hmm? zai ko to insha Allah za mu kwana anan. nan gobe Allah ya kai mu sai mu tashi hadisi na biyu wanda suke nuna wato sumbantan mutum bayan mutuwa da kuka a kansa ya halatta da buɗe fuskansa a ganshi ya halatta na.